mu da haduwa a wannan safiya ta ranar litinin ita ce safiyar sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Mai 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 da ke nan a birnin tarayyar najeriya abuja cikin jirin gwanon darsa na wato fadakarwa ga iyaye mata a wannan wata na ramadana mai albarka yau za mu darasi mai lamba takwas na insha Allah a cikin darasin da muke wataki da mace a alkur'ani muna ci gaba da kawo wasu takaitattun bayanai game da matan da Alƙur'ani ya ambata muna kashi da farko wato as-salihat mata mutanen kirki wanda alqur'ani ya ambace su a yau za mu duba zuwa ga ambatan da alkur'ani ya ma ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab bintu Jahsh Jahsh al-Asadiyya wannan mata alkur'ani ya ambaci al'amarinta a cikin suratu al-Ahzab kafin mu karanta abin da ƙur'ani ya ambata babu laifi mai wani dan background zainab bintu jahash al-asadiyya ta kasance cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato iya take ga babbo babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna Umayma radiyallahu anha a wata mace ce cikin mashahuran mata a kabilar Quraysh wajen irin nasabar da take da ita da kyan halittar da Allah ya mata kyakkyawa ce ta gani da fari sannan mace ce wadda take da arziki tana da dukiya kuma Allah ya huwace mata kyauta an santa da cewa mace ce mai sakin hannu da yawa domin ana mata ma lakabi da ummul masaki uwar marayu ko uwar talakawa har ma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai rasu yake cewa daga cikin ku wacce za ta fara dina lahira ita ce wadda ta fi kowa tsawon hannu a lokacin sai mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da tsawon hannu ba har suka dinga gwada tsawon hannunsu alali shi yana nufin ne kyauta haka ko aka yi ita ce farkon mata da ta rasu cikin mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa Zainabu ta kasance kamar da muka ambata yar uwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar sauran larabawa a zamanin farkon rayuwarsa yana da wani bawa da ake cewa Zaid bin Haritha radiyallahu anhu an abi wannan bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha da baban Usama bin Zaid kenan shine za a ce radiyallahu anhu an abi Zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya siye shi ko kuma ya an ba shi kyautar shi a matsayin bawa sai iyayensa suka zo daga wani gari cikin kasashen larabawa suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin dan mu yana hannunka saboda haka mun zo mu fanshi kayan mu ka faɗi nawa kake so mu baka ka ba mu dauka maza Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai in dai haya da zai ba sai na shi kudi ba sau da aka yi kira yi aka ce ka zo ga iyayenka ga babanka ga wani cikin kanan babanka da wani cikin kaɗan uwanka Zai ya zo ya gansu tare da mazala sallallahu alaihi Salama, suka gaisa suka yi fira da sauransu suka ce mashi to mun zo ne mu tafi da kai ya ce ina suka ce gida ya ce a ba inda za ya ce ai ni in zauna a kasan wannan bawan Allah a matsayin bawa mara yanci ya fiye mini a kan na ku a matsayina da aka kuma hakuri aka yi aka yi ce wallah Bala shi dole aka ta takura akan idansa aka yi kowa ya gani saboda haka suka hakura su ta suka bai shi isi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan mu'amala da zai ya masa ya ji daɗi daɗi saboda aka sai ɗaura shi akan doki ya yawata da shi anguwanni da lunguna da layuka cikin garin makka ana sanarwa cewa ya ku jama'a ku shaida daga yau zaidu ya tashi daga bawan muhammadu ya zama ɗansa halak malak kuma a jahiliya dama suna yin wannan ɗabi'a shine a tabanni kamar abin da yake cewa adoption kuma abin da mutum zai yi ya tafi gidan marayu ya dauko yaro ya je a rubuta a hukumance cewa ya zama ɗansa a najeriya ko wannan dokar idan mutum ya haka da nan shi kenan wannan yaron ya zama ɗan shi a shar'anci a dokar najeriya shaki ake adoption su ma a jahiliya suna yin haka idan kana da bawa ko wani mutum da kake so ka mai da shi ɗanka kamar ɗan cikin ka na ɗanka za ka fito cikin mutane kai sanarwa cewa wani na mai da shi ɗana to daga nan duka mu'amala ku ta zama tsakanin uba da da haƙoƙin da ke tsakanin ku irin na uba ne da alal misali shine babu maganar ya auri mace in ya rabu da kai ka aure ta akwai ma gari tsakanin su idan ɗaya ya riga ɗaya mutuwa to wannan al'ada ta attabani tana nan da yawa a cikin mutanen makka sun yi ta sun saba ita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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ولن ayoyi guda biyu a farkon آية ahzab aya ta hudu da ذلك يتشيوا ما جعل الله yake cewa قلبي في Allah da dai Allah bai sanya wa wani mutum zuciya guda biyu a cikin kirjinsa ba kowane mutum zuciya shi kwaya ɗaya ce babu wani mutum da Allah ya sanya mishi zuciya guda ɗaya wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna min kulli ummahat tuku ubangiji bai sanya matan kuɗin nan da suka zama kuna musu bihari. zama uwayen ku mata ba kamar yadda muka ji a karatun na jiya cewa wallahi ne bayan nan kun mina sai ma hunna umma to haka nan aka ce ne ta cewa matan da kuke musu zihari din nan Allah bai sanya su zama iyayen ku dan mutum kawai ya faɗi munkaran min alqawli wa zura muri zama gaskiya ba ya faɗi mummuna mummunan magana magana ta Allah wajen rai to haka Allah ya ce ma ja'ala azwajukum allati tubahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyakum abna'akum haka nan kuma waɗannan yara ƴaƴa da kuke bayi da kuke mai da su ƴaƴa rana a tsaka kawai ka ɗauki wani su ce ya zama ɗanka a canza mai suna daga zaidu ɗan harisa a dinga cewa zaidu ɗan muhammad nan sallallahu alaihi ce Allah ya ce to Allah bai sanya waɗannan su zama yayan kuwa mata ala adiyakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum kun dai faɗi magana kawai da bakin ku iyakacin ka bakin ku wallahu yaqulu al shi ko Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi sabil kuma shi ke shiryawa zuwa hanya mai daciya Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim daga yau duk wani wanda aka ce ne aka yi aka mai da shi ɗan wani ta hanyar shela na taban ne to daga yau a dinga kiransa da sunan asalin baban za a kira shi a ce zai da dan harisa misali kar a ce ɗan muhammad ud'uhum a aba'i ku kira su da sunansu da na iyayensu sa aqsatu inda Allah wannan shi yafi zama daidai a wurin Allah Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba saboda bayan ne an shigo da su garin ba san iyayensu ba Allah ya ce fa ikhwanukum fid din ku dinga kiran su da ƴan uwantaka a addini wa mawalikum da kuma kasancewar su abin jibinta kuku ne iyayen gidansu Allah ya ce wa alaikum junah fi ma akhta'tum bihi babu laifi a kanku idan kun yi wani kuskure na ɗan adam walakin ma da ku. amma akwai laifi idan da gangan kuka ci gaba da kiran wani da cewa ɗan wani bisa kuna sanar cewa ba ɗan sauran amma inda kuskure ne aka ce ɗan wani ne to da sauki Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yana gafara kuma yana da rahama Allah ka gafarta mana da aka kawo wannan ka'ida shikenan an rubuta duk wancan al'ada wadda al'ada ce mashahuriya a cikin larabawa to ana nan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya aura mu zaidu wannan yar uwa ta shi zainab bint jahsh wace ta kasance kamar da muka ji cousin ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace ce kyakkyawa ne kula da addini tana da yawan addini da yawan sallar dare to amma sai zama yake dace Kullum labari yana iske wanzama Allah sallallahu alaihi da sauran 'yan uwansu cewa zama fa tsakanin wato Zainabu da mijinta Zaidu babu daɗi a alaka aure ta ƙiwa ta ƙin wato sakin jiki da shi watakila saboda ganin yanayin dangantaka kamar ta fi shi daraja a nasaba ko kuma dai babu dai ƙauna tsakankanin su kullum rigingimu da faɗa da tashin tashina kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewar shi dama shine jagoran al'umma sannan kuma shi ya hadawa dama yana daga cikin illar da ke iya faruwa idan mutum ya hadawa duk abin da ya faru sai za a nema duk karamin abu duk karamin tari ko atishawa to kawai za a ce a gaya mutum idan ka ji shurutu ana zaune lafiya kenan aure ya yi daɗi amma da zarar an samu wata matsala kuma kankanta ta shi kenan sai a yi ta neman ka a yi ta gaya maka matsalolin kamar kai ne ka haifar da su sarrafa maza Allah sallallahu alaihi kullum yana jin labarin matsalolin yana yi ma zaidu nasiha yana ce mai kan tsoron Allah ka rike iyalin kai mata adalci ka rangwanta mata ka tausaya mata ka zama namiji mai haƙuri ka yi kaza kaza ka rage korafi kullum zancen kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan gaya musu cewa ka dinga haƙuri mata haƙuri ake yi da su mata bin su ake a sannu mata kau da kai ake yi yana ta shi ainihin wato baki wannan yana gwada mana irin halayyar da ya kamata a samu daga dattawa wato su dinga haƙurƙurtar da matasa akan zamantakewar aure a matsayinka na dattijo ko malami a matsayinka na dattijuwa ko sirka ko uwan miji ko kaza ko kaza idan aka kawo miki kuka game da wani aure na ɗanki ko ƙaninki ko ɗan ƙawaiki ko wane ne cewa suna samun matsala da matarsa ko mace tana samun matsala da mijinta to ba zugawa za ki fice a kashe auren za ki ga yadda za a yi a sulhunta ba zugawa za ka yi ka ce lalle a kashe auren da ba kashe aure babban al'amari ne ba a zuwa gare shi sai an rasa yadda za a yi ya zama a lokacin da kowa da ke cikin wannan sabga ya aminta cewa kashe auren ya fi sauƙin matsala fiye da ci gaba da yinsa ga lokacin da ya kamata a yi amma ba haka ba saki ya daga cikin abin da shi yake so a yi Allah kuma baya so sau da aka kar mutum ya zama shi ne sila wajen cewa a kashe abu galibi kuma duk wanda yake yin haka wata zai zama abin zargi daga baya za su suna zargin ki suna jin haushin cewa sai kike musu cikin giduwa ko da yake ce ko ko dai so da aka kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da haƙurƙurtar da zai yana nuna masa cewa wato yayi hakuri yayi hakuri ya zo da salati a lokaci guda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani Allah ya sani shi cewa an canza wannan doka kuma mutane ma sun santa wato dokar tabanni da tana nufin yanzu idan ɗaya daga cikin wanda suke da wannan dangantaka ya saki mata ɗaya zai iya wato uban rana zai iya a wannan matar ɗan rana ko ɗan rana zai iya auren matar uban rana idan ya suke don ba matar ɗan shi aura ba ba matar mahaifinsa ya aura ba to wannan abin kuma shine abin da Allah maɗauki sarki ya so ya faru dan ya zama wani wani hukunci na raba gaddama domin warware waccan alaƙa da mutane suka kulla wadda ba ta da madogara a shari'a ita ce alaka ta tabanni saboda haka sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana jin damuwa a Allah ya tashi shi cewa wanki zainabu tana cikin matanka da zakawa tana cikin ummatul mu'min wacce zakawa sai ya zama da cewa yana jin damuwa saboda shi ya amince da hukuncin Allah kuma duk abin da Allah ya mazala sallallahu alaihi wasallam shi ke fara aikata da shi amma yana tausaya wa al'umma yadda za ta karɓi wannan hukunci saboda za su yi mummunan kallo ga hukunci wasu za su yi mummunan magana hasrata imaninsu aisha take cewa da zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani abu daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya karanta shi a matsayin shari'a to da ya koyi wannan karatun wannan karatun da cewa ya auri zainabu binci jihar da ya koyi shi tare da cewa mace ke da san kowa duk wanda ya ganta zai kaunace ta saboda kyakkyawar mace Allah ya zaɓa wa manzama Allah da alaihi wasallam ita cikin matansa cikin ummahatul mu'minin amma shi yana ganin wato a saboda tausaya wa al'ummarsa da zai samu Allah ya ce ba haka bane guda ya ce ma al'ummarsa sauki wannan shi ne abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga cikin damuwa Allah wadda ta sarki ya ce wa yi ta ƙuri lafiya al'amar lawa ne. Wata wani lafi عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتؤتي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منا وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا Allah ya ce wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu bi al-ayah Allah ya ce wa in taqulu kuma ka tuna sanin da kake cewa lil ladhi an'ama Allahu alayhi ga wannan da Allah ya mishi ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai ma ka mishi ni'ima Allah ya mai ni'imar imani zai da Allah ya mashi ni'imar ya zama cewa dan gaban goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mashi ni'imar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa ana ce mishi masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ɗansa wato Usama ana ce Usama al-Hubb ibn al-Hubb ko al-Hibb ibn al-Hibb masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan ni'ima babu kamata. ni'imar imani ni'imar kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imar kauna ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa shine wa istaqulu lil ladhi an'ama Allah alaihi wa an'amta alaihi kuma kai ma kai masa ni'ima kana kyautata masa ka dauke shi da in bayan da Allah yake a'a ba haka ba idan Allah yake ba haka ba ka ci gaba da ƙaunarsa da gwada mushi soyayya da gwada mushi wato abin nan kyautatawa ka ɗauki ƴar wato babbanka ka ba shi a wani kana ci mishi amsik alaika zaujak. ka riƙe matarka da kyau ka ci gaba da riƙe matarka da kyau ka ci gaba da haƙuri da ita ka ci gaba da kyautatawa amsik alaika zaujak. kuma aure haƙuri ake manzo Allah ya ta mishi nasiha ko da yaushe bisan da ya samu wani labari ko shi zai dinga bai faɗa mai zai yana bayan yawan gaya mashi ya ce ya rasulallah ta akkarat bainan alhayar rayuwa tsakanin mu babu daɗi ya ce inna halatu tsi'uni ba ta mini biyayya inna halatu tsi'uni ba ta mini biyayya ya ce wala tukallimuni illa bi kalamin khatilin in za ta min magana magana mai nauyi kun dai san yadda idan mace ma ta son mutum babu ɗa'a, babu biyayya babu magana mai daɗi babu tausayi komai ka faɗa a mayar maka komai ka kawo ba za a gode ba irin da waɗanda abubuwan suna mushi da kuma namiji babu abin da yake samun kashi cikin damuwa kamar irin wannan ce matarsa iyalinsa bai isa ya sa ta ba bai isa ya hana ta ba bai isa ya zauna kusa da ita ya ji sanyin rayuwa ba bai isa ya mu'amala aure da ita ba kowace magana mara daɗi ya faɗa za a mai mara daɗi haka wannan yana sanya namiji ya susuce ya kwararraɗe ya shiga cikin tashin hankali da kullum yana yawa maza masu sallar da shi ga da yake ci. kuma shi ba zai iya yin gaban kansa misali ya wata shi ko ya dake ta ko ya kore ta ba saboda alaƙarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aure ya tana da iyaye masu daraja tana da ƴan uwa masu daraja ko ta yi mishi wani abu dole aka ji hakura ya dinga tunanin ana tare ƴar wani ko ƙanwar wani ya zai iya da ita dole haka zai ta hakuri da yawa ana samun irin wannan yanayin wanda inda ake babu wata dangantaka to mutum zai iya shafa irin shi doka shi ma ya karta masa rashin mutunci amma dole haka bai haƙura saboda ƴar wani ne wani kuma mutumin kirki ne ko wani nan ogansa ne ko wani nan abokin wata hulɗarsa sare ko kanwar wani ne kuka za ku fara kuka shi ne yake yawan kawo da Allah sallallahu alaihi wasallam koke shi kuma da sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amsik alayka zawjak wattaqillah ka ji tsoron Allah Kuma umarni su tsoron Allah kuwa umarni ne muhimmi ga kowa a kowane lokaci a cewa da ka ji tsoron Allah wanda ka ji tsoron Allah Allah madaukin sarki yayi wasiya ga mutanen farko da na kashi akan su tsoron Allah wala qad wasana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah madaukin sarki ya ce hakika man ja kunnan mutanen farko da na baya cewa ku tsoron Allah Annabi yana ce mishi ku tsoron Allah amsik alayka zawjaka wattaqillah Allah ya ce manzo Allah ta kama tukfi fi nafsika ma Allah bihi kana koyewa cikin zuciyarka abinda ka san dole sai Allah ya koyewa malamai sun yi fassarori mabambanta amma fassara mafi tsafta mafi dacewa da wannan muhalli ita za mu tafi a ta ce Allah madaukin sarki ya riga ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mata ce Allah yana mushi wannan albishin kamar da Allah ya mashi albishin game da Aisha da ta sallallahu alaihi da labari cewa an nuna mana Aisha so ɗaya so biyu so uku a mafarki mala'ika yana zuwa wanda ita sai na janta a lullube a cikin wani mayafi sai a buɗe mini fuskar da sai a ce mini ka ganta matar ta ce a duniya matar ta ce a aljanna wannan tun kafa kai da magana auren ta za ka yi ta ma zainabu Allah maɗaukin sarki ya sanar shi da wata hanya cewa ina maka albishir da cewa wannan ita ma tana cikin matanka a duniya matanka aljanna to da ya kalla ya ga cewa wanda ce wato wadda wani da ke matsayin ɗa a wurinsa ko yaron gidansa ya taɓa wura kuma yanzu haka tana ƙarƙashin igiya a wurin wa ai kun ga akwai tashi haka a mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kunya da daraja da ya kamata da kuma ƙauna ga al'ummarsa da tsoron kada a yi wani abu da zai sa musuluncin su ya taɓu domin suka ji haushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka je suka yi surutu a kansa irin surutun da misali aka saba naka ce ga wani ya auri mata abokinsa aure ma fake mutum ya saki mata sai abokin shi ya aura ko abokin shi na kasuwa ko ko gan shi a office ko kwalik a ma'aikata kuma kwacinsa mu ɗauka aure ne sahihi na muƙaddari kawai cewa Allah ya yi akwai aure tsakaninsu amma a ɗabi'a mace ɗan adam ne za mu fara surutu da shi da Allah ji bacin auna ya rantsin amana ne aka ba dinga cewa tare fa suke fa dama ashe da yake ganin ta hala dama suna ma mu'amala ai kaza wannan ana yau maza ma kenan da suke da 'yancin su yi aure su tsari su yi aure su tsari suna ce kiyama ce ta ga mijin kawata ta nane mai ta aure shi ko mijin kanwata ta mu da kanwata ce tana kan shi kuma lantana kuma shi wanda ya aure kanwa babarta inda ya halatta mutum ya taba auren wata mace bayan ya rabu da ita ya auri fiyar ƴan uwarta abinda aka hana shi ne aljam da mar'ati wa ammatiya ko da mar'ati wa khalatiha wannan abu da ya halatta yakan zama abin surutu da tsegumi da ƙananan maganganu a cikin mutane wanda wannan surutun da tsegumin kuma ƙarshe duk masu yin shi zunubi suke kwasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa kar mu kwashi wannan zanubi shi ba shi ke cewa ana barin halal don kunya irin wannan bawa shi ke nan mutum ya ga kawon matar shi biye da ta shigararsa za ka fi haɗe miyan shi sai ya kai ɗan tijara shi ma kawai shafa irin shi to kai ke ni fa wancan nake so ko kuma ta ba su kawai ai ana nan fa ana ta shiri fa ɗan gulmar ta gaya mata cewa ke bai kan laki ciki ba me ya faru ce a an mura ba wancan kawai ai baban farhan ta shi ke nema ba shi na a tada kaya baya a yi ta jidali a ta jidali in Allah ya yi masu shi duk a gama jidalin kuma ya aure shi kenan zumunci ya lalace a ta juna habaici da da mugayen maganganun da sauransu ce eh in ban da cin amana kawa kaza kaza kaza kaza ya dai halatta don halatta don halatta ya halatta almuhim kun ga wannan shi ne irin abin da ke faruwa cikin ɗabi'ar mutane na kuma aka ce wani babban mutum ne yayi kuma babban mutum kamar yadda fara a cikin aya kamar za zamu zo mu je wato wa tukhfi fi nafsi ma la yubdi kana koya abinda kasan sai Allah ya bayyana Allah ya bayyana maka ya sabanta maka cewa za ka auri Zainabu ɗan Jahsh amma yanzu al'umma ba riga an sanar da su ba hankalinka ya tashi to ka sani fa wannan abin sai Allah ya bayyana shi duk wanda fitoshin da muka bayyana yana da sauƙi Allah ya ce wata takshan na kaho kana jin tsoron mutane kana jin tsoron kada mutane ta halaka wallahu a haƙwa an taksha ku Allah ya ce ya fitar tantanta ka ɗauke shi a kudin shi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma kada zaidu hawa waqa yayin da zaidu ya wayi gari ya zama iya bukatar sa da matan wato ya wayi gari ya zama cewa ba shi da wani bukata zuwa gare ta tunda ta kiyarta ta zauna ƙarƙashin sa wanda shi ne abin da ya kamata da mutum idan mace ta ƙi shi idan mace ta maka babu kauna babu soyayya to ka kare ta sawa'un a lokacin neman aure ne saurayi da budurwa ta nuna maka ita ba ta so to mutunci ka kawai karɓi da ita ko ku bayan an yi aure ne ka gane cewa ba ta ƙaunarka babu abin da ya kamaci ka illa ka tafi salaman salama Allah ya raka taki gona saboda idan ka ci gaba da zama da mace wadda ba ta ƙaunarka to kamar tana kwana da maciji ne a ɗakin ka mace da ba ta ƙaunar mutum za ta iya mishi komai na rashin kirki za ta iya ci mai zarafi za ta iya wahalar shi za ta iya sa shi asara sai za ta iya yin kisa tsarewa ke kuma an samu guda nawa guda nawa aka samu mata waɗanda saboda auren dole ko auren yayya suka kisa da can mata ba sa yin za ku so ina aka wata auren da ba ta so sai ta gudu ta tafi wani gari can ko ta ta shiga bariki ta kama zaman kanta ko zai ta kama wata tabbara ta rashin kinki da a ciki wannan ba kyau amma ya fi sauƙi a kan abin da sarawa suna yi ciyawa ya gani kawai ta kashe mutum ta sabbe fiya fiya abinci ko cikin dare ta ɗan da mawashi wuka a makogwar ta yanka shi wannan ba ƙaramin bala'i ne Saurata mu kiyaye musamman iyaye kar a baiwa wa mace mijin da ba ta so ƴaƴan nan kamar da muka ambata a jiya amana Allah ya ba ku kunya matsayin amana daga cikin amana da Allah ya ba ku shine a kasance ya kasance an mata aure da wanda kake so matuƙar wanda ta kawo ba an tarar da yana da matsala ne a addininsa ko rayuwarsa ko yaro ne mara kirki ko mara sana'a ko wani uh, mara daraja ba wato yaro ne wanda an yarda da addininsa an yarda da asalinsa an yarda da sara'arsa an yarda da halayyarsa an san daga ina ya fito wannan kada a kishi saboda bai da kuɗi a hannunsa ko saboda bai da irin kamannin da ake so ko irin darajar da ake so inda shi take so to a bashi a yi musu fatan alkhairi a yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ya fi zaman lafiya amma wani ya zo wanda ya san ba a san shi a ɗauka a bashi saboda kowace irin ma manufa ce wannan gaskiya saboda Allah sanya yarinya a cikin hali ne na kunci wanda mafi karancin abin da za ta samu kanta a cikin shi ne, ta kasa mishi biyayya mala'iku su tsine mata albarka amma ba ta mutu biyayya mala'iku su tsine mata ba wani mala'iku da cewa wai ai ba ta san shi tun zai sunan shi mijinta to ka'ida ta mishi biyayya don ba ta so ba za ta iya kwantar da kai ta mata biyayya ba shi kenan kullum cikin rigingimu kullum cikin rashin zaman lafiya tana samun zunubai a cikin wannan zama to Allah ya ce mishi falamma qada zaidun min hawa tsara yayin da zaidu ya gama sa da wannan mata wajina ka sai muka aura maka ita to nan ne asalin wurin da ya kamata mu lura kamar yanzu a ce mutum ne oga ko mai gida a kasuwa ko a shago yana da yaron gidansa wanda yaron gidan nan mai gidan shi ya mata abu wato kana da yaro a shago ya girma sai ta ga kan shi sai ta je ka nemo ɗaya 'yar mutunci ka biya ta shi. kai jihirin da wanda ake kai masa aure a cikin wato yabawa halin kirkinsa bayan kai masa aure wata na kofin kira ta ce ka bi ke yi mai eh, ranka ya ɗai da ce mata kaɗan nan wance ka je ka ciki lafiya a gida ya ce lafiya da ni nake son ta zama abu kun gane nauyin abu zai wuya wani mutum ya iya haka in ba dan umarnin Allah ba ne sana mutum ne ya ga irin mazaba sallallahu alaihi wasallam kira tsammanin abu zai iya yi wasa kuma ita ma matar kawai ta ta yarda ta su yarda su abu ne mai nauyi ku kalli nauyi wannan abu Allah ta yi sa sai saukar da abu a matsayin aya wanda za a dinga karantawa farko don a san girman doka Allah cewa idan Allah ya bada doka ko ba ta yi mana mazo la ta zama kuran don kuma Allah ya sauƙaƙa wa mutane hanyoyin mata domin na gaya muku wannan karatun inda ake a cikin hadisi kai aka rufe shi mutane da yawa su san halaka sai sun tsaye hadisin ba za su ai wannan bai dace da annabi ba yanzu ma suna fana cikin tafasirin ruwaya akwai wanda ba ambata ba a cikin doron aya ya bari a cikin hadisai amma irin mutane yan kala kasu irin yan yan yan yan yan yan ne sunan su ɗan ƙarata hadisai dinnan da yan masu sa hankali a gaba kafin nassi to suna jin nauyin irin waɗannan maganganun amma idan mutum ya ƙarfe wannan ya ƙarfe alƙur'ani da lakin san matsayinsa to mu duba nauyin zancen mutum ne daraja irin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wanda shi ya nemo aurenta aka aura ɗa wanda a matsayin yaron gidansa yake ya ce mashi Allah ya ce in gaya maka ka saki Zainabu ya sake ta ta yi inda ta gaba sana da sanar da ya kira shi ce kuma kai ne waliyina ka je ka gaya mata cewa na aiko ka ka nema mana aurensa Haka zai tashi je aka ce da same ta yana kallon ta wata ta mishi kwarjini saboda yanzu wannan matar manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam ta zama uwa da uwar mu'mini ce sai biyu fuska zai iya karanta ya ce zainabu na su miki da saƙo ne daga umar za sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya miki kaza ita ce ba zan yanke hukunci ba sai na shawarci ubangiji na na ka je ka gaya mashi zai ji saƙona daga baya mace tsalla kawai ta kama rawa tana ihu tana cewa alhamdulillah ya kamata mu san wannan imamu na ta iya ma wannan hadisin a kan cewa babu da ke bayani akan mace ta yi istikhara in an ce ana son ta nan take aka ce fa dakhalat masjidaha sai ta ta tsaya ta shiga inda take karatu da wurin take bance a gidanta da take yin sallah irin inda take ajira juma'a da wurin sallah fa sallat raka'ataini kai sallah raka'a biyu sun mastakhara rabba sannan ta baiwa Allah zaki ta yi addu'a ta yi istikhara to ana so mu kula da wannan wajen making decision irin na aure musamman wani abu yana son yabu yana son kafin a ce mishi eh ko a to a fara da baiwa Allah zaki saboda aure kamar yadda bashi yake cewa yakin mata aure shi ke canza wa mace alƙibla kamar gida da rayuwa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tausaya wa mata da kuke auren su fa innahunna awanin kunna, su suna matsayin kamar bayi ne a hannunku mutum ya auri mace daga nan shi nan sai yadda ya da ita sai garin da ya kai ta sai inda ya ajiye ta sai abincin da ya bata sannan ya ta zira mata ƴaƴa tana haifar mishi ƴaƴa kuma ƴaƴan nan sunan shi za su biya da masu nan ya ta mata da dara ba a ƴaƴan wani abu iri iri gashi nan da maza suke yi wanda mata sai dai su yi haƙuri da maza da a sanadiyar ne a sanadiyar aure baban ki da ya bada ke auren in mijin ya ga dama sai a ce baban bai da lafiya ya ce ba za ki je ba a ce baban ya rasu ki ki laura ne ya ranje baban ina nan abuja baban ki ya rasu a sokoto ko ƙara ko hutuwa. sai ce ki zauna ni ne ran jari wa ki yana zuwa ya ce ai ni na ce ta zauna sai daga baya ba kuma shi kenan ba ya da aka in kin je gidan ma baban yana ganin ke ce wancan lafiya lafiya mai sunan mama me kika zo yi Sai ana zo gaishe ku ki kin gama ya gaba a ɗakin aure shi ke da wannan daraja kisa Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliba mata suna rike da babban alkawari na aure kuma kowace mace wannan shine sharafinta shine darajar da ake tana da aure Nabi sallallahu alaihi wasallam yarsa Fatima da za a zo za a kai ta ɗakin miji nasiha da mutane ake ruwa cewa cewa a mata cewa da zai yi wata mace darajarta ya fi ƙarfin aure to da fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai wannan daraja ce amma babu mace da ta fi ƙarfin aure Ko babu mace da ta fi aure ko ta rasa aure ta dinga tsafafa cewa ita shiya ce sai dai kawai ta dinga zabi ta dinga bayyanawa idan mutane amma a cikin cikinta a gefe tana jin na kasancewa cewa ba ta da miji ko mijinta ya kore ta ko aurenta ya ƙi samun nasara musamman a ce mace ta wuce shekarun da ya kamata ya wani mace ce budurwa ba ta samu miji ba ko wani dalili yana ta yin aure na aikin gwamnati ko sana'a ko na har ta fara wuce shekaru ta haura talatin talatin da ɗaya da uku da biyar da arba'in za ga abubuwa sun zama mata sai dai sai dai hamdala cikin azumin nan ta ishi mutane kenan da neman addu'a kullum ai ta wa'azin shari'a ce su lalata yawa ma babu wasu suraka mutuncin tsiya masifa ba kamar aure nan sallallahu alaihi wasallama ya tsaita gaidu gaidu ya je ya gaya mata ta yi istikhara sai ta sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan aure ya tabbata sai ta kasance ɗaya daga cikin uwayen mulai ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce likai la yakuna ala almu'minina haraj fi azwaji adiyaihim Allah ya kafa wannan doka a aikace aka yi kowa ya gani saboda daga yanzu kada wani mumini ya ji wani kaikayi game da wata mata da wani na kusa da shi ya saki wanda da yake mishi kallon ɗa ko ɗan uwa ko wani idan ya saki mata ta tana son ta za ka yi auren ta ya muke bar mata ta kana son ta za ka yi auren ta shari'a ta yi wanda duk baya so a wurin matan shi kai ta wanda da baya sa, a sai su kai take mutu mata amma inda ya sake ta kai mutu mata ya san za dan ba zai ka saki mace kuma kace ci gaba da zama kar wani aure ka ci gaba da zama aure ka take nan kake shi a kun da saki mace kuma idan da mata bi kada kulli ba ta ta ya wuri kin ji za ta aure da ke lalata wa zai ce ni ba na sani ki zan bai da ke ba eh ai na na shirye shirye ki bari in ga wani gidana kaza kaza kuma kawai baya so ne ta ya wuri ki ci gaba da yi mata message yana yana hure mata kunne in abin ka ce to shi kenan baban sa ana ya ce yana nan zuwa dan Allah ne dai ayi shi iyaye ke ta zuga ta ta ta a tsada mun tare suna cewa tsohon mijinta nan dawo kuma ba da ya dawo wani kuma zai zagaya a wurin wanda yake neman aurenta ya je mata sharri cewa tana da wani mummunan hali to wannan duka zalunci maza kuma suna yin shi Allah ta kare ba na sanar wanda mijinta ya rasu a shari'a musulunci daga cikin mutanen da aka ce a tausaya mawa akwai bazawa ita ce wato wadda mijinta ya rasu da wanda aurenta ya mutu saboda waɗannan suna cikin mutane da suke samun matsaloli a cikin al'umma suna buƙatar tausayi suna buƙatar taimako su ma kuma taimako ko tausayin da ya kai in za ta iya auren ta kai wanda ya fi kowane taimako ka ba ta kuɗi ko ka dinga wato taimakawa yayanka da kuɗin makaranta ko ka dinga siya masa abinci duk wannan taimako ne amma bai kai taimakon ka aure ki ba idan kai mai iyawarsa idan ko kai mai iyawarsa ba ne kai kanin babanta ne ko muharrabanta ko wani abu ta haka to sai ka tsaya iyana amma ko haka ma za zaka nemi wata miji da yake Allah ya ce لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم ذكر منهن وقرأ إذن سوء أن تكون سنجم أولي رسول وكان أمر الله مفعولا الأمر أن لا يكسنشي أمم أي كتاوان يأخذش wannan kuma ita ta nuna mana cewa shi ba zawara ba abun gudu bace dan ta taba yin aure ko dan ka san mijin da ta aura ba abun gudu bane ko dan kuna da dangantaka wata tana nan da kirkin ta da dangantaka za a aure Haka hasali aisha tana jin wannan labar hankalin ta tashi tun gaba a kai da dauran aure ya ce da muka ji labarin a ɗaki na aka mishi wahayin aya yana farkawa ya karanta aya ya ce sai na ji wani tashin hankali da damuwa da firgici irin wadda mace take ji ta ji an ce mijinta na son wata mijinta na nan tsara wani ta ce kuma saboda na san ta na san kyakkyawa ce mai na sama mai dangantaka ke san yana da sauƙi yana da sauƙi da mijinki ya yi aure kike ga cewa matar ba ta kai darajar da shi Allah shi ma wannan ba ta kai ki kyau ba ba ta kai ki nasaba ba ba ta kai ki karatun boko ba ba ta kai ki na addini ba kuma ɗan tarihin da aka wata ba su kai irin naki ba sai ga da sauƙi ma a ce ma shirme ne ma amma kika ta cewa tsakiya ce ma ta wuce ki komai kika ga cewa ta sha gara ke mu an gama da mu an ci amana an haɗa yayan masu kuɗi an tafi kwaɗayi za a tsaje kuma mishi manzoni iri daban daban to tun da suka ganta haɗaɗɗiya to sai hankali ya kai shi shi za a ita take mata kai tana cewa wahiyar da ce kanat tusawuni tusawuni min bai da zaka nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wata ke iya take iya tanka min a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana ji da kanta a cikin matan gidan a kyau a nasaba samun shiga wajen miji da tana da shi amma ita ma zai ba baya ba ita ma tana da kusa da nasaba kuma ita ma mijin yana yi da ita ta ce amma duk da haka in ji aisha lokacin da aka mana kaji, aka mun ƙazafi ta da hankalinta bai bar da ta sa baki a cikin wannan ba wanda a al'adance ko za a yi tsammanin a ganta cikin wannan rudani kasancewarta kishiya kuma abokiya hamayya amma ba ta shiga ba saboda haka sai Allah madaukin sarki ya ya ce wa kana abdullahi mafula ta Allah ce ne ما كان على min من fi ma فرض Allah وكان أمر الله قدرا مقدورا الله يسلم من الشوى ما كان على النبي من حدث فيما فرض الله له Nabi sallallahu alaihi wasallama baya bukatar ya tsaya yana jin wani damuwa ko kunci babu damuwa ko kunci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin Allah ne ya farlanta mishi Allah ne ya bashi wannan dama sunnatar lan da da wannan shi ne al'adar da Allah ya gudanar da al'ummar da sun gabata fi cewa shi ke ɗaura dokoki wa dokar da Allah ya sanya ita ake bi babu ba za a zarge ka dan kabu doka Allah ba Allah ne ke ka je ka aure ya kama za ka sallata wa ka doka Allah kake aiki da ita ka ba abin da ji bane Allah ne ce a yi aure idan ka yi aure doka Allah kuma ba abin da ji bane Allah ne ce wanda yake da damar yin aure ya ƙara yin aure ya yin aure in kai ba ka da ba abin zargi bane kai dan Allah ne ce to haka sunatan Allah sai ladina karau min qabl sai Allah yake wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah kaddara ce abin zartawa musamman game da sha'anin aure aure wata kaddara ce rubutacciya wadda Allah ya riga ya tsara tsakanin maza da mata idan Allah ya rubuta cewa wacce za ta auruwa ne lokaci kaza ga watan kaza a gari kaza za a biya sadaki kaza yana cikin kadararsu kuma a sanadiyar wannan auren za su zauna shekara kaza a sanadiyar wannan auren za ta haifi wance da wance da wani da wani da wani wannan kadara wani sai kwato ita idan wani ma yi kokarin ya shiga tsakanin wannan kaddara da tabbatuwa Allah ya ramata shi ya kautar da shi wato wani wanda zai sha alwashi ki ce ai wallahi sai dai bayan raina kai ba kai saka ruwansa ba idan Allah ya ce sai nuna mutane bayan raina ki nan take saboda a daina ja da hukuncin Allah a daina ja da tsarin Allah a dai addu'a da fatan alkhairi da neman wato albarka a wurin Allah madaukakin sarki da haka aka tsare kistin Zainab bint Jahsh ta zama ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai ta samu tsarin daraja da ƙarin falala daraja ta fuskar cewa yanzu ita ma uwar mu'minai ce matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam da lahira darajar da kuma take takawa da shi shine ita a cikin alqur'ani Allah ya ce na aurar da ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce falan ma qada zaidun minha wa tarat zawwajnaka mun auren maka da ita kira ka tana yi wa matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari da wannan idan aka zo ana wani zanci ko ana wani taɗi Aisha ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da tambaya ce me tambaye ki ce mutum ne ya zo da dabbobinsa zai yi kiwo nan ga wata gona wanda duk an shiga da wasu dabbobi an ci an ci an bari ya zama saura nan kuma ga wata gona wata babu wanda ya shiga lafiya ya ce sabuwa ce in kai ne za ka shiga da dabbobinka sai ce ah, inda ba inda ba za a samu sai to shikenan da take ne ita ce budurwa wanda wani ɗana ce da taɓa tantama sai wanda Allah sallallahu alaihi sauran kuma duka zawarawa da su ne kamar gona da aka ci aka bari ita kuma dace ce gona da tsaya sakan yi wannan tambaya kawai sai ta yi murmushi kawai abin wato ta jefa kwallon ke sai ta kuma zainab sai ta nema ta ciko ni kuma Allah daga saman bakwai ne ya aurar da ku kuma kowa babanta ne aurar da ita yan yi wannan magana kowa sai ya saurara masa to tana yin alfahari a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan daraja ta samu ita kadai ce Allah ya ambaci aurenta haka a cikin alkur'ani cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan miji ta da ainihin wato ya sake ta shi ma Allah ya mashi alfarma kun ga aka faɗi sunan shi karara falan ba kada zaidu min hawa falon ma kada zaidun minha watsara aka ambace shi karara wanda babu wani sahadi. da Allah ya ambata karara kusin na bakar Za ka zo sai aka ce in ya kuli li sahibi ba ce in ya kuli li abi bakar ba sai aka ce in ya kuli li sahibi ka faɗi siffa to din da aka ambata kamar yadda muka ji wata ma ta jiya aka kira ta da suna al-mujadila aka rogon sauda aka kyata da suna imra'a in imra'atu khafat min ba'liha nushudan aw iraba ba ambaci ta sunanta ba ba ambaci su da sunayen sai dai aka ambaci siffa shi ko zaidu Allah ya ambaci shi da sunan shi karara yake falan ma kada zaidu minha wa qara yayin da zaidu ya gaba bukatarsa daga wannan mata Allah ya ce mishi zawwajna ta sai muka aura shi ma sai samu daraja idan an karanta sunan shi din nan to an karanta alqur'ani za a samu an karanta alqur'ani babu shakka wannan kissa ce mai darasa da yawa mun ji wasu daga cikin darasan a baya daga cikin ƙarin darasan shine wato ƙarfin ikon Allah madaukakin sarki da kaddararsa akan abubuwa da buwayen. da kuma mu koyi darasin cewa mu bi dokar Allah a da take bai ta dace da son zuciyar mu ba sannan mu sani da cewa Allah madaukin sarki ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajoji mabambanta duk abin da annabi yake so Allah yana yi masa sannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari iyaka kokari ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu wajen isar da sakon Allah madaukakin sarki babu wani abu da ya sauye wai dan ba haka yake so a yi ba ko ba haka yake ganin ya dace a yi ba shi ma kawai yana yi ne sun ka ala shari'atin min al'amri iha mun sanya a kan wani tsari na shari'a Allah ya ce shi to buwan nan tsarin da Allah ya ce mishi ya bi shi ya dinga bi baya canza komai sai da Allah ya ce mishi Allah ya tsara masu falaki da kira da aminci a ko'ina a da yaushe wannan shi a takaice shine kissar wannan mai Allah cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab binti Jahsh al-Asadiyya ummu mu'minina radiyallahu anha wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala wa wa